shekarun ta 32 da haihuwa amma tuni fet muwangandi ta riga ta kafa tarihi inda ta zama mace ta farko kwamanda da ta fara jagorantar jirgin ruwan yaƙi a kasar kenya Lokacin da aka fara bani shugabancin jirgi ya kasance lokaci na farin ciki da damuwa, amma hakan babban ci gaba ne domin ban taba jagorantar jirgi a baya ba. A cikin tunanin da na yi ban taba tsammanin fiye da sau ɗaya ba, amma na yi murna kwarai na ganin hakan ya faru a wannan lokacin. but I, uh, I was really happy to see it happen at that point. Ta fara shugabantar jirgin ruwan yaƙi Suja tun shekara ta 2018, uh, amma kiris ya rage rayuwarta ta uh, ɗauki wata hanya ta daban a lokacin da take yarinya. mafiyarta ta yi ta son ta zama likita, amma horo a ma'aikatar sojoji ya canza tunaninta. Bayan mako guda ko biyu, na yi tunanin cewa wannan abu ne na musamman uh, saboda sai da na yi aiki tukuru. horon ba irin yadda aka saba ba ne na zuwa kwaleji da zuwa internship ba ne don haka bambancin ya sa hankali na ya canza kuma na ce lallai zan yi bakin kokari a inda nake an haifi fred mongandi ne a yankin gabarwar kenya kuma yawancin al'adu da ke mayar da mata saniyar ware har yanzu suna a wannan yanki inda iyaye suka fi son kai yara maza makaranta fiye da 'yan mata amma ɗaukakar da mongandi ta samu ya taimaka what really inspired Abin da ya bani sha'awa shine neman canza tunani a cikin uh, al'ummata kuma in fahimtar da su cewa za mu iya yin fice a matsayinmu na yara mata na waɗannan ƙauyuka inda mutane ke da ra'ayin cewa bayan mun girma mu bar makaranta uh, a aji na shida kuma watakila mu yi ciki mu auri tsofaffi. a fannin da take aiki dai har yanzu maza ne suka mamaye shi amma manjo fed mwangandi ta kasance mai ba da kwarin gwiwa ga matan da ke cikin jirgin Kaftin salome mwakali mai shekaru 33 da haihuwa tana ganin fed mwangandi a matsayin wata alama ta cancanta ga shugabanci uh, ita ce mace ta farko mai babban mukami a rundunar sojin ruwan kenya wannan na nuna min cewa zan iya yin kwamanda nan gaba ta samu damar fuskantar kowane kalubale na teku a matsayin kwamanda mai ba da umarni don haka ina fata in bi sawunta kuma ina fata in samu matsayi zama farau da nasarar juya babin raina mata da karin muradun bakin tekun kenya na iya zama manyan nasarori da ta cimma amma faith mongandi ta ce bai wadatar ba this is one of the milestones that i have achieved Uh, wannan ɗaya ne daga cikin nasarorin da na cimma, amma ba ni da iyaka, uh, don haka zan ci gaba da aiki tukuru don sauke nauyin da ke kaina. In yi wa ƙasata aiki a matsayin uh, hafsan sojin ruwa, kuma ina da burin shugabantar runduna ko ma sojojin ruwa. Kyakkyawar niyya da juriya ne suka kai Manjo Fet Mwangandi daga wannan matsayi. A wannan yanayi dai babu abin da zai hana ta yi wa Kenya hidima. koyin sintiri a tekun kasar da kuma karfafawa matan kenya gwiwa